ta ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور kuma wallahi idan muka ba mutum wata ni'ima daga gare mu kamar ni'imar lafiya da wadata sannan muka janye ni'imar daga gare shi sai ka same shi mai yawan ɗebe ƙauna ne daga rahamar Allah mai yawan butulcewa ni'imar Allah da mantawa da ita da zarar Allah ya cire ta